Rundunar ‘yan sandan jihar Naija a Najeriya ta ce jami'anta dubu biyu da ƙwara talatin ne za ta jibgi a wurare daban-daban domin tabbatar da an gudanar da bukukuwan babbar sallah lafiya a jihar. Wannan dai yana zuwa ne bayan da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ganawa ta musamman da sarakunan gargajiya da ma shugabannin tsaro domin tabbatar da an yi bukukuwan babbar sallar lafiya a jihar Niger. DSP Abubakar ɗan inna shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Niger. Ya ce za su mai da hankali ne a kan wuraren da suke ganin akwai ɓata gari, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. Yanzu abin da mutane da an kai dubu gaba ɗaya Niger za a yi deploying su wurare particularly wuraren da aka san cewa akwai ɓata gari wannan wuraren muna ba su ƙarfa su mahimmanci yanzu kamar yanzu abin da ke kamar wannan kasuwar zuwa wannan sallar shi mai girman commissioner na yan sanda da shi bdp ya kai ya yi da all abin nan abin da ke ce musu kamar plans to duk inda aka san cewa ta iska ko shaye-shaye ko menene an riga ya ba da abin da muka ci oda. To shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ganawa ta musamman akan sha'anin tsaron musamman a wannan lokaci kamar yadda kakakin gwamnan jibril baba indace ya yi ƙarin bayani gwamna bakar sani bello ya zauna da jami'an tsaro kuma wannan security meeting ma da aka yi na wannan karon an yi ne abin da ake cewa turance expanded security meeting ya yi ne da duka manyan kwamandoji na security agency da suke nan niger da kuma sarakunanmu kan da magana a samu a zauna lafiya na maganan tsaro kuma maganan ga lokacin sallah ya zo kowa a a yi sallah cikin natsuwa. To sai dai wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummomin yankin ƙananan hukumomin sarkin fawa da shiroro masu iyaka da jihar Kaduna ke ci gaba da fargaba akan janye jami'an tsaro daga yankin duk da yake har yanzu suna fama da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Alhaji Adamu Yarana ɗan siyasa ne da ke takarar neman mukamin majalisar wakilan Najeriya daga yankin ga abin da yake cewa. A yankin mu yana da kyau jami'an tsaron da aka kwashe a dawo da su. An kwashe jami'an tsaron? Eh an kwashe su. Kamata ya kafin a kwashe su a ce sun bi ai suna da labin da suke bi yan ta'adda to in kaga aka biyo labukan nan sai a musu zobe a biyo labukan yanzu kuna da dan fargaba ai kullun cikin daddara kuma suna cigowa ma jifa jifa suna kwasan jama'a a gidajensu sai kaje an bada kuɗi har gobe suna yi Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya